abubakar ibn abi shaiba rike sai ka rike inda inda ka zo karatun hadisi ne sai ka rike sunayen mutane abubakar ibn abi shaiba muhammad ibn al'ala muhammad ibn rumh sai ce qala ibn al'ala akhbarana wa qala al-akharani su ne ne akharani din abubakar ibn abi shaiba da muhammad ibn rumh to shine duk wannan kaga wannan yana daga cikin abin da yasa ake fifita sahih muslim saboda wajen wato ilimin sina'ar hadithiya hatta alfazul ada yana, bambance su wato hadisi ɗaya ne ya ji daga wajen malamai guda uku amma hatta sigar da malaman suka yi amfani da shi zai bambance maka ya gaya maka ya ce shi ibn al'ala na ya ce suka ibn abi shaiba da wannan suka cewa suka yi na nan ka san wannan eh. to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik